Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yammacin yau Asabar 18 ga watan Nuwamba na 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su da farko ga baba da kanin labaran duniya. To Aisha Isra'ila ta ba asibitin Shifa sa'a guda su tattara nasu idan su bar wurin a cewar rahoton kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga wannan ga watan Maris na wannan shekara. kana ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa wato a makon da ya gabata an gwabza faɗa tsakanin ukraine da rasha ta ƙasa a wasu yankuna guda uku a ƙasar ukraine ɗin. to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa wani rikici tsakanin fulani da hausawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a sakwato ko me ya zafi haka mutum ya zo ya kashe maka mutane sun kone mota kuma an bi su shiga wasu gida sai an boye su kuma shi shugaban nasu shi ruka shi ne wanda ya kira ni ya ce mai ranka yadda da Allah a ba mu hannu ga hausawa sun za su kashe mu. Sannan za a ji cewa jami'an tsaro sun yi nasarar hallaka wasu 'yan bindiga bayan wani hari da suka kai wa wata al'umma a jihar Kaduna. inna 'yan ta'adda suka shigo gari a kakangi a cikin daren shekaran jiya inda suka zo suka ɗauki mutum goma a ba su gudu ba ma suna nan kilomita ɗaya tsakaninsu da cikin garin kakangi inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan hudu ba ita ba ce magana miliyan miliyan shida ne. Kazalika za a ji abin da masharhanta al'amuran siyasa ke cewa a game da hukuncin ɗaukaka wato hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaben gwamnan Kano. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin a lafiya wanda Baba ko Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sai kaɗan daga ra'ayoyin da kuke aiko mana amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko da labaran duniya. Isra'ila ta ba asibitin shifa sa'a guda su tattara nasu ina su bar wurin a cewar rahoton kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Rahoton na AFP ya ce sojojin Isra'ila sun faɗa wa daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma su yi tafiya da sawu zuwa gaɓa teku. isra'ila dai ta yi imanin karkashin babban asibitin na gaza shine mabuyar kungiyar hamas yayin da isra'ila ta yi kira da akwashe mutane daga asibitin likitocin sun ce suna da marasa lafiya da ba su iya tafiya rashin wutar lantarki a asibitin shifa ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya da dama ciki har da ƙananan yara sama da mutane dubu biyu da suka hada da marasa lafiya da ma'aikata da waɗanda suka rasa matsugunansu ne suke cikin asibitin a lokacin da sojojin isra'ila suka shiga asibitin a ranar laraba a cewar majalisar ɗinkin duniya a halin da ake ci kuma jirgin farko da ya jigilar yara na falasdinawa da suka jikata daga yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau asabar a wani bangare na alkawarin da ƙasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara dubu ɗaya rukunin ya haɗa da mutane goma sha biyar ciki har da yara da iyalansu sun ketara daga kan iyakar rafa da ke tsakanin zirin gaza da misra a jiya juma'a daga nan ne kuma jirgin suka ɗauki jirgi zuwa abu dhabi babban birnin hadadiyar daular larabawan an shimfiɗe ƙananan yaran ne a kan kafafun iyayensu a cikin jirgin yayin da jirgin ya isa filin saukan jirage na abu dhabi kotun ɗaukar ƙara a abuja wato ta tabbatar da gwamnar bala abdulkadir kauran bauchi na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar da ke da aka gudanar a ranar 18 ga watan maris na wannan shekarar 2023 wakilinmu abdulrahman muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana tun da misalin karfe 8 na safiyar jiya juma'a lauyoyin masu shigar da kara da na kariya suka bayyana a kotun domin sauraron irin hukuncin da alkalan suka yi matsaya a kai wanda kuma bata sake zani ba da wanda kotun sauraron karakin zaɓe a goci ta yanke sabida haka sai kotun ɗauka karar ta watsi da buƙatar ɗan takarar apc sadiq baba abubakar ya shiga sabili da babu wani kwakwaran hujja balle madogara a jawabinsa na bayyana godiya wa allah dangane da sanar da yi a karo na biyu zaɓaɓɓen gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya niƙa hannun gayyata wa sauran 'yan siyasar jihar bauchi domin su zo a tafi tare don ciyar da jihar gaba ya yi fatan alkhairi da karon arziki wa jihar bauchi da kuma roƙon allah ya kare ƙasarmu najeriya nan ne kuma sai magoya bayan jam'iyyar pdp da kuma mawaka suka shiga bayyana murnansu kamar haka sosai dai kuma na so in ji ta bakin 'ya'yan jam'iyyar apc sai suka ce suna nazarin hukuncin daga baya za su neme ni abdulhab muhammad bin amurka daga bauchi a najeriya madalla Kafin baba ya karanto mana kashin labaran na biyu ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Rikici tsakanin Hausawa da Fulani a Najeriya ya jima yana zama sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a musamman ma tun lokacin da aka samo wato aka soma alakanta Fulani da ayyukan 'yan fashin daji. yanzu ma haka wasu al'ummomin fulani da sakwato na zaman ɗarɗar saboda yamutsin da ya auku tsakanin su da hausawa wanda ya sanadin kona garuruwan fulani har ma da kashe wasu daga cikinsu kamar yadda za ku ji cikin rahoton muhammad nasir wanda ya aiko mana daga sakwato. rikicin ya soma ne bayan wani harin ta'addanci na 'yan bindiga wanda ya sanadin kona wata mata da ɗiyarta sabuwar haihuwa cikin mota akan hanyar su ta zuwa asibiti duba da cewa an tare motar ne a garin fulani mai suna bugawa ya sa hausawa suka abkawa garin da ma wasu garuruwan fulani da ke yankin lamarin da ya sanadin kona garuruwa shida da kuma kashe fulani biyar na zanta da wani mutumin ba gida daya daga cikin garuruwan da aka kona wanda yanzu haka yana jinya a wata asibiti da ke cikin birnin sokoto suka faru tun daga bugawa suka faɗo abin ga ƙaurawo sun ka faɗo manu duk sun ka bi garuruwan sun kai ta ƙoniya abin da nake takaici ma labari kusan garuruwa shida aka kone muna so yanzu haka magana gada ake akwai dukiya bila adadin da anka kone muna ɗakuna yanzu haka magana gada ake da waɗanda dai anka gani waɗanda anka kashe mutum da anka kashe nan ƙaura an kashe mutum uku sannan kuma nan ba gida an kashe muna mutum biyu wa da ƙani so yanzu haka magana gada aka yanzu haka wasu illa ne ba su ma gida ita ma wannan matar tana cikin fulanin da suka bar gida ba da shiri ba domin tsira daga farmakin na hausawa kuɗin da kaka ammadi na kaka da hatsi da komi da komi na kaka babu abin da an ka bar muna kowane muka gani na sai dai in wani ya ba shi abin da ka yanzu dan uwa wanda ba a kona ma ba ni da ni gudu ma wallahi har da zanin farmu ban hita da shi ba bale tuhar yara na kuma ni sun sassare ni miji kafa sun sassare shi wancan kuma sun kare shi. Fulanin dai sun zargi gwamnati akan rashin basu kulawa a duk lokacin da irin hakan ta faru. Kuma za mu ca mu a yanzu ciki halin da muke cewa sai mu ce kawai babu gwamnati don babu wanda ka mana dauki. Yan sa kai sun tai ga waɗanda ke lahi mu da azzauni lahi a ba a taba kama wani barawa an kace daga cikin ƙauyen mu yake ko kuma ƙauyukan gadan an bato ma amma yanzu da an yi abu wasu sun kai abin ga yan fashin daji sai su abin ga yan banga ko yan sa kai su taho su shiga garuruwan mu su ta kakkashe mana mutane sai dai kan toman karamar hukumar mulkin tangaza Isa Salihu Bashar ya ce ba haka abin yake ba waɗannan mutane suka kona wannan mota din da aka bi su gida da hilalin suka shiga saboda haka mutum ya zo ya kashe maka mutane a hanya sun kone mota kuma an bi sun shiga wasu da an boye su kuma shi shugaban nasu shi ruka shi ne wanda ya kira ni ya ce mai ranka ya da Allah a ba mu hannu da hausawa sun za su kashe mu to ya sa abin da wahala na kira sojojin da suka tafi aka je sai a gaba haka bane sun hito ne su illa nan su ma sun hito ya ce sau da yawa miyagun ɗaya ke shiga cikin rigar na kwarai domin haddasa fitina irin wannan. Wani haka shi wannan abin cewa gwamnati bar ce komai ba ai za ta ce tun da an kawo mata duk abin da ya faru mun rubuta gwamnati ta kuma akwai jami'ai na gwamnati duk kowanne su mun rubuta mun kai report iyaka ce abin da fita ta gwamnati ba mu son kowa ya rasa ransa kuma ba mu son kowane mutum ɗaya ya san muhallinsa. duk da muke bahillacin da akan gaza da da bawashin da akan gaza tare aka kashi abu guda ne wani abu dai ne da shigo kuma shi dan kisa shiga idan su banda sun ta da rigicin da kowa zai shafa abin ya zan faɗa. shi ma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar sokoto a haujin tsaro kanal abdul a usman mai ritaya ya ce gwamnati tana sane da abin da ke faruwa a yankin na tangaza kuma tana kan ɗaukar matakai irin hakan ya faru ƙasa ga wata biyu da suka gabata a ƙaramar hukumar mulkin benji wadda ke makwabtaka da tangaza inda aka yi asarar rayuka fiye da goma bayan wasu makamantansu da ke faruwa a wasu jihohi na najeriya jama'a da dama dai na ganin cewa samun magance matsalar rashin tsaro baki ɗaya kaɗai kan iya warware irin wannan tankiya tsakanin ƙabilun biyu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to an gaida muhammad nasir Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum wanda take bayarwa game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine cewa a cikin makon da ya gabata an gwabza kazamin faɗa ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen kupiansk a wato a cikin yankin luhansk da kuma avdivka da ke yankin donetsk da ma gefen kogin dnipro a yankin kresin inda sojojin ukraine suka kafa gada yayin da aka yi wa rasha mummunan fatattaka a bangaren abdivka rahoto ya ce babu wani bangare kuma da ya samu nasara a wuraren guda biyu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa wato ƙasar ukraine tana iya bakin ƙoƙarinta ta nemo kudade da za ta sake gina jami'o'i da hare-haren da rasha suka kai suka lalata su. Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da al'ummomin yankin birnin Gwari ke kokawa game da hauhawar hare-haren 'yan bindiga da ke hana manoma ɗibar amfanin gona. gwamnatin kaduna ta sanar da harba wasu 'yan bindiga shida da kuma kwato makamai da dama a yankunan birnin gwari giwa da igabi ga rahoton da isa lawal ikara ya hada mana cikin mako ɗaya dai 'yan bindigan sun kai mabambantan harare a wasu yankunan birnin gwari ciki ko hadda kakangin da suka bukaci a basu wasu kuɗaɗe wanda bayan wani lokaci ba tare da an biya kuɗaɗen ba suka faɗa garin inda suka sace mutane da dama Malam Ishaq Usman Kasai shine shugaban kungiyar ci gaban masarautar birnin Gwari a jihar Kaduna. kuma ya ce hararen 'yan bindigan sun ƙara kamari. a dama muna sane da cewa tun da dai su wa'in 'yan ta'adda ba wai an shiga cikin dazuzzukan nan da suke da maɓoya ba ne an je an yaƙe su saboda haka gaskiya abin da ya shafi harkan hare-hare musamman a cikin wannan satin abin ya kazance musamman a cikin kakangin abin da ya faru idan ka lura kwana uku da suka wuce inda suka kai a hari a wannan gari kuma suka fasa shaguna suka kwashi kaya bayan sun fita kuma suka suka nuna cewa sai wannan gari mu ainihin haɗa masu kuɗi miliyan hudu kenan Allah ya sa dai abun bai nufa ba dai har wa'annan 'yan ta'adda suka shigo gari a kakangi a cikin daren shekaran jiya inda suka zo suka ɗauki mutum goma a ba su gudu ba ma suna nan kilomita ɗaya su da cikin garin kakange inda suka tsaya suka ce ma magana miliyan hudu ba ita ba ce magana miliyan shida ne mutane ba su da mafita har sai da aka cika musamman wannan ba da wannan kuɗi. Tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta fitar da sanarwar nasara akan 'yan bindigan da jami'an tsaro suka yi inda suka kashe guda shida nan take sannan kuma suka jikkata wasu suka kuma kwato wasu makamai in ji mai rike da kujerar kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samuel aruwan wani da gaske gwamnatin jihar kaduna tana sane tana kuma bibiyar halin da mutanen suke ciki musamman inda ake samun hare-hare na 'yan fashin daji inda ake matsa mutane lamba na hana su girbi da lalle wace sun ba da kudin haraji ga 'yan bindiga da kuma gwamnati tana iya bakin kokarinta to bisa ga wannan korafe-korafen da kuma ayyuka ayyuka na musamman wanda dakaru suke yi daga nan wuraren mai daro zuwa abinda da ya yi hanyar dogon dawa da sabon birnin daji wadda su ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa da kuma ita kanta a karamar hukumar izabi sojojin sun samu nasarar bindige shida daga cikin 'yan fashin daji wadda suke safa da marwa a wannan yankunan har waye kuma akwai abubuwa wadda aka kwato kuma gwamnatin jihar kaduna tana kira da babban murya da duk wani wanda a gan shi yana neman taimako daga alamun harbin bindiga lallai lallai ya zama wajibi a sanarwa da gwamnati ko kuma jami'an tsaro sai dai duk da kokarin da jami'an tsaron ke yi kungiyar ci gaban al'ummar birnin gwari ta bakin shugabanta ishaq usman kasai ta ce akwai buƙatar ganin gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara kawo mata ɗauki har yanzu wannan mataki na kare kawuna ana ci gaba hatta kamar maganan da ake magana na sulhu an bi waɗannan matakai to amma kuma gaskiya waɗannan 'yan ta'adda kwata-kwata babu amana a tattare da su dole sai gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta nuna da gaske. Dama dai duk farkon damuna da kuma karshen ta 'yan bindigan kan matsawa al'ummomin yankunan karkaran da ke noma. ta hanyar sakawa manoman haraji kafin su yi shuka da kuma lokacin da suke girbi idan kaka ta yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. An gaida na Ikara. Bayan sanar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja game da zaben gwamnan Kano wadda ta tabbatar da nasara ga ɗan takarar jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna. Masana kimiyyar siyasa da na dokokin ƙasa na ci gaba da fashin baki akan batun. Sai dai gwamna Abba Kabir Yusuf ya kwantar da hankalin magoya baya Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Bacin arin gizon ƙuri'u da kasancewar gwamna Abba Kabiru Yusuf sahihin ɗan jam'iyyar NNPP ko akasin haka da kuma halaccin sanar da sakamakon hukuncin kotu ta kafar manhajar Zoom wato intanet su ne manyan al'amuran da suka mamaye muhawara tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu a yayin shari'ar. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano ya yi fashin baki a baya abin da ya ji hankali a wancan kotun farko shine batun ƙuri'o'i halasta da abin da ya halasta su da kuma yawan su da soke su wanda kuma har bayan an gabatar da hukunci shine abin da ya fi jan hankalin bangarorin guda biyu kuma mutane sun zaci cewa ko da an zo ita kotun ɗaukaka ƙara yana ɗaya daga cikin abin da zai ji hankali to kuma sai kasance ba shi ba ne abubuwa guda uku manya da suka fitowa a wannan shi hukuncin shine na ɗaya daga cikinsu akwai na batun ko daidai ne ko ba daidai ba ne gabatar da hukuncin kotu ta manhajar ganiga ka ta zoom wanda ita kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da cewa daidai ne a sai kuma na biyu abin da ya fi jan hankali ɗin a wannan karan wanda ya sha bamban da waccan batun wato ko shi gwamna yana da ɗan jam'iyya ko ba ɗan jam'iyya ba ne. A nasu ɓangaren masana shari'a da dokokin ƙasa sun fayyace mataki na gaba da waɗanda suka yi rashin nasara ka iya ɗauka. Barista Ibrahim Cedi shine sakataren reshen jihar Kano na kungiyar lauyoyin Najeriya. Yanzu abin da ya rage shine a fil da su bangaren gwamna ya kamata ya bangaren jam'iyyar nnpp zuwa supreme court wanda wannan afil din ne zai dakatar da rantsar da shi dr nasiru yusuf gawuna a matsayin gwamnan kano har sai an ji wannan afil din idan afil sun tabbatar da shi a matsayin shi ne gwamna to lallai shi gwamna abubakar yusuf zai sauka a kuma rantsar da honorable nasiru yusuf gawuna kuma tenuwarsa ta fara nan take daga wannan ranar da aka rantsar da shi saboda haka yanzu za mu saurara mu ga abin da kotun gaba ita supreme court za ta faɗa dangane da ra'ayinta akan wannan dambarwa kasancewar ita ce kotu ta ƙarshe yanzu ba za a iya rufe kofa cewa lallai a biya final ba har sai an je supreme court ta tabbatar da abin da ta take gani a fahimtar ta sabanin yadda aka yi hasashe a baya al'ummar jihar kano na ci gaba da harkokin su yau da kullum bisa doka da oda kamar yadda suka saba amma dr kabiru sa'idu sufi ya alakanta wannan nasara da wasu batutuwa. Mutane da yawa suna da masaniyar cewa hukuncin kotun za ta yanke ba shi ne ƙarshe ba. A sannan kuma a wani bangaren mutane da yawa kowa yana ta fama da yanayin rayuwa. A sannan wasu ma za ka ji suna cewa duma abin da yake faruwa a siyasa abu ne da ya shafi wasu manya shugabanni a ai abu ne tsakanin wane da wane. To so da haka watakila mutane sun fara ma haƙurewa ma da alababin da ya shafi siyasa ne musamman a wannan zamanin. A jawabinsa ga al'ummar jihar Kano a daren jiya gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi jan hankali musamman ga magowa baya game da mahimmancin zaman lafiya yana mai nanata cewa lauyoyinsa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To an gaida na kwari mutan Kano. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10 da minti 20 na safe. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau wannan shirin zai leka jihar da magaram ta jamhuriyar niger inda a kwanan baya-bayan nan ake fuskantar haɗuran manyan motocin tanka masu dafa man fetur wanda ya haddasa asarar rayuka da dama. A kwanakin nan motar da ta kama da wuta kimanin mutane 31 ne suka rasu haka ne kuma yasa wakiliyar mutamar abari ta zanta da shugaban kungiyar direbobin motocin da kuma manta da magaram abu galadima sj sandika da kwandikitar ruci di dan sanda to wani karin da ya haɗarin in aka kiri aka yi yan ƙauye su suke zuwa su kara masu suke hasawa mahaɗar tunda a yau a cikin zamanin nan da muke ciki na taɓa ganin mun mun samu mota ta yi makaihwa yan ƙauye na suka zo suke hudda mai ta mana ku gafara mota nan faduwa za ta yi ku gafara wallahi tallahi da jandarmomi da komai da ta taushe mutum uku akan ta taushe mutum uku dan kawai nan bawon da ya fasa daukan mai sai da sarki ne da kusa ya zo ya zo ya ce ne wannan kuna kallon yan uwayen ku a mace ku zo ku yi ka daukan mai ka ce ai dama mamu ne ya ce to ya ga mutumin da ya zo ya wannan kin ga wannan ta zo ta wuce kwanan nan wata mota ta faɗi akwai direba wanda ya toye ga baki ɗaya yanzu haka yana na a likita bayan wannan a cikin kwanakin da muka zo muka samu na na turmini yanzu na turmini a cikin gari ne suka yi guga mai yana zuba bayan allah nan ya huta daga cikin garin nan don kar a yi bala'i tun da sansi ne yau ta bayan gari yana liƙiya yana tsakar likiya yan gari suka zo mota ta tashi suna ɗaukan mai suna ɗaukan mai allah da ya sa mutumin nan yana ya zo ce yaran shi kuwatse wace mota ta kama wuta ta tashi su wannan anan muka iske su ko an sa a cikin hatsi ake tona su ake hudu su ko an sa a ruwa muna nan muna nan gwabarnan kin garin wannan namu wallahi mai mm. adalci gwamna wannan namu na yanzu Allah wallahi da shi muka kai da muka kai karshe daya na dare wallahi da shi shi a ciki ya zo ya ce jama'a ya ce yan kallo ku koma baya ku bar mu mu masu tuni gaba har na kama hanya ina bin sai ce ku koma baya mu koma baya suka shiga suka je har gurin wutan nan mutanen nan a toye a gurin sai da muka sa mutum talatin da uku wanda suka toye a cikin gonaki kuma muka aka dinga huduwa mutane a mace a mace nan a ce mutum sai da mutum talatin da daya ya mutu amma sun dinga gani yanzu dai mu a nan jihar da maganin tun da Allah ya sa muka fara wani aka fara wani aikin na mai banda wannan karan a cikin kwanakin da bamu taɓa samun wuta muna samun faɗuwa muna yi kai da ƙawar mu suna kwasar mai da iko ma ana yi kai da ƙawar mu suna kwasar mai amma a yanzu tun da san gani dama muna cewa dare da isansu ya faɗi muka ce akwai tuya kuje to kin ji matsalar yanzu matsalar mu kawai tana talakawa wallahi irin wannan hadari na manyan motoci kamar sitar ta da mai kamar nawa kuke iya kiyasta aka samu gaskiya ina tamanin mu Allah yake kariya jihar da makara amma mu a nan jihar da magana abin da muka sani mota wadda ta faɗi ina lissafi da ni dai wanda na sani ba kuma babu ma mota da za ta faɗi a nan jihar da mu sani mota goma sha ɗaya amma mai haɗari wanda aka yi mummunan haɗari mota hudu wanda nan mutane suka huta kuma akwai wanda tana tsaye aka zo aka shige ta haida mota haida mutum goma ya mutu direbobi kafin a zuba mai ko kan su tashi a rika duba motoci a san yadda mota take a san yadda tanki yake ba kwa wannan muna yi duk subdu ta duniya duk subdu sai mun tara sai na tara direbobi mun gargade su kuma yanzu a yanzu in suka tafi tsoron lodi sai an yi kwantarar kinka mota ka tana da ma ba a lodawa tun da aka tsada kuma haka ake in tayal ka an ganta da waya ma ba a malodi saboda ita ba tana sa sauta eh ko muhimmin yi kwantar da da ake da kayan da tunda wani sauni dan mata toyi a yanzu in baka kada ko wata iri ce ta taratsi baka lodi baka shiga sosai dukkan mun dauki wannan abin nan kuma yanzu direba wallahi tallahi ya san inda yake kwanci yanzu kin ga garin maradi ma baka kwanci cikin gari nan hanyar guri ɗaya ne dan zaka yi kwanci wallahi tallahi yanzu kawai aiki da ake yanzu direba yanda kika san soja haka direba yake muna cikin haɗari na aikin nan na mai saboda kuma babu wani kwantarol da ake mana inda za a iya ɗaukan wani jishi ma ko a sa wani squad ko a yi wani wane ne to bai yayuwa mutane ne kawai suka ɗauki wai ganima ai ganima ba haka ba ake ganima ba ganima ba ce ake sata ce sata ce wallahi babu wani abu da kuka yi tsakaninku kamar da mahukunta masu kula da irin wannan sha'ani naku kamar a ɗauki wasu matakai don kauce ma irin waɗannan haɗarurruka a wannan haɗarurruka mahukunta irin wannan haɗarurrukan bisa ɗauka amma yanzu mota tana faɗuwa jandarma yana zuwa abin suna zuwa sassafafe Mm, wallahi tallahi kam abin da ma da su muke duk inda aka yi wannan haduwar da su muke kwanci muke tashi i Allah halgarin Allah wai kamar suna mai da hankali wannan control din da kuka ce ana yi in ba control mini gaba ɗaya da ta toye wallahi kamar control na motocin na motocin wa yau shi tarfa take gani yadda kika san likita ta yan aihuwa wallahi duk direban sitar a yanzu zan gaya miki abu ne daga Allah amma kowane a tsargage yake da motar shi in ka ci kilo 100 ka tsaya ka tattaba tayoyinka in za ka yi fakin ka san da za ka tsaya in ka san za ka yi minti ashirin ko talatin sai ka ta rangin tunda sun san komi doka gare shi na abu nan. to madalla a gaida tamar abari da habu galadima shugaban kungiyar direbobin motocin da ko mai ta da magaram sai kuma sabon mako za a je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin su da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta hada mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you Madalla a gaida baba ya ku makeri to ba sauraro a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku sakonnin da kuka aiko mana ba amma yanzu ga baba ya ku makeri da labarai amma a takaice. isra'ila ta ba asibitin shifa sa'a guda su tattara nasu ina su su a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran faransa na afp rahoton na afp ya ce sojojin isra'ila sun faɗa wa daraktan asibitin muhammad abu salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma su yi tafiya da sabo zuwa gaɓar teku isra'ila dai ta yi imani ƙarƙashin babban asibitin na gaza shine mabuyar mayakan ƙungiyar hamas a hali da ake ci kuma jirgin farko da ya yi jigilan yaran falasdinawa da suka jikata daga yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau asabar a wani bangare na alkawarin da kasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara dubu ɗaya rukunin ya hada da rukunin da ya adadin mutane goma sha biyar ciki har da yara da iyalansu sun ƙetara ta kan iyakar rafa da ke tsakanin zirin gaza da misira a jiya juma'a daga nan ne kuma suka ɗauki jirgin zuwa abu dhabi babban birni na hadadiyar daular larabawa kotun ɗaukar ƙara abuja ta tabbatar da gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga watan maris na wannan shekara ta 2023 ma'aikatar birtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin bayananta na sirri na kullum wanda take yi game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine cewa an kai wato a cikin wannan mako an gaba an gwabza zaben faɗa ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen kupiansk na lardin luhansk da kuma abdivka da ke yankin donetsk da kuma gefen kogin dnipro a yankin kherson inda sojojin ukraine suka kafa gada. To masu sauraro duka-duka anan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya kai mu. Misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. A ji mu dauke da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fina Nandudu da wanda ya kula mada da na'ura Mr. Justin. ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam.